Domin huskantar sakamakon annobar cutar corona, babbar kungiyar nakasassu na Nijar tare da tallafin kungiyoyi masu zaman kansu da dama ta gudanar da ayyuka domin al'umma, inda fiye da ilai dubu ɗaya da ɗari biyu suka sami tallafin kuɗaɗe, kayan kiwon lafiya da na abinci, a cewar mataimakin sakatare janar na kungiyar nakasassun Muhammadu Umaru. Mun girka wani shiri na taimakawa jama'a da kuɗi wanda muke tura musu wanda yake da zumar dafawa iyali dubu ɗaya da ɗari biyu. Mun rarraba abinci da kayan tsafta waɗanda ake baiwa su ne mata da ke da nakasa masu iyali da masu nakasa da suka manyanta da suke da iyali ko dai mai nakasa da bai da aikin yi yana barace-barace. Sannan mun horar da wasu ɗinkin yin takunkumi. l'utilisation des bavettes. zaune a gaban shagonta na dumki khadijatu amadu na daga cikin mutane goma da suka samu horo kan yin takunkumin huska na kariya horon da kungiyar ta tsara don taimakawa mutane masu halin na kasa wajen ganin sun kai ga biyan bukatun rayuwarsu a yayin annobar corona wadda ta dakatar da ayyukan yau da kullum mu goma ne mata tara namiji guda to tsakanin kwana biyu dai muka koyi yin takunkumi to irin wanga muna iya yin irin shi da ɗari da ishirin haka ga ini akwai kuma wani iri wanga da kuke gani shi kuma muna iya yin irin shi da ɗari biyu ga ini wanga kuma da kuke gani yara na yi muna iya yin irin shi da ɗari uku ɗari hudu wallahi cikin yin takunkumin ga alhamdulillahi mun ci amfanin shi kwarai da gaske da fara mu goma ne ke aiki amma yanzu mutum biyu suka karu gare mu mun zama mu goma sha biyu kenan dan mashin shidda gare mu takunkuman huska na kariya hudu Khadija ke yi a rana, sai dai matsalar da take fuskanta ita ce ta saidawa domin ba a cika bukatar takunkuman sosai ba.